kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon yadda suke fitowa daga ainihin gurin da suke suke tafiya har gurin da suke kakkama mutane wato dai duka mutanen da ake kamawa a ƙasar nan idan suna da wani laifi to bai wuce shine sun shigo ba tare da takardu ba sun shigo ba tare da izinin ƙasa ba saboda haka mu kalla tare da ku Akwai mutanen da suke tsammanin cewa iya nan Travelers ne ake yin wannan kamakaman kaman sun yi kuskure, domin kamakaman kaman nan ya haɗa da Sabaha, ya hada da nan Travelers, ya haɗa da Benghazi. wayannan hotunan da kuke gani na mutanen Benghazi ne wayanda aka kakkama su a wannan kamakaman kaman da ake sannan kuma a Benghazi still suna ci gaba da yi domin a cikin rubutunsu sun sa it continue ma'ana za a ci gaba da kama-kaman kenan. saboda haka idan ka san cewa kana bengazi ko kana da dan uwa a bengazi to kai maza ka sanar da shi cewa ya san inda zai zauna <clears throat> domin abin nasu ba iya birnin travelers ba ne ko ina suke yin shi wannan saƙo ne zai amfani ku zai amfani saboda haka ku tura shi zuwa gaba allah ya samu dace ban manta ba na taɓa baku labarin cewa akwai ɗan libya guda ɗaya da 'yan afirka guda hudu da suka shiga wani babban shagon siyar da waya suka fasa suka saci wayoyi da abubuwa da yawa to dai wannan shine bidiyon mutanen nan na 'yan afirka da suka shiga shagon nan suka yi sata sannan aka ɗauki fuskokinsu amma dai daga ƙarshe mu jira mu da ko mu ga yadda karshen su zai kasance domin an kama su don mutumin da ya zo ya sa kanshi a masifa da bala'i kar ya zargi kowa kar ya zargi Allah domin shi ne ya zo ya tsoma kanshi a cikin wannan masifar da bala'in ba wani ne ya tsoma shi ba misali kai sata aka kama ko ka taba kayan wani ko wani abu wannan ba za ka ce Allah ne ya dora ma ba kai ka dora wa kanka أما يلين كامينا حكا كوي وانا دوان دا عكا كاما وانا أنا إيجا الله عرقا ربوتا اتسكي لتاكم كدارة سيدي لنشحن الله بربوك لنقول لا ولا ودا منو وهذا اللي جاي وين يسكن السودانيات هو أقول غيرهم وانا جاي هو والله عنده بورتر زرقاء لا لا شنو عنده سيارة عنده سيارة كيف وصلتوا للسياحية والله هو هو كان لما يجي عنده مفاضيه وكان لما يضرب غادي كويس معاه نفر ثاني مع الزوز يعني انت ضيعوك ضحكوا عليك وخلوك مشيت معاهم صح؟ اه والله والله ما تندريش ان المحل فيه كاميرات والله, ها؟ والله ما نعرف شيء حتى طيب. اقريه والله ما نعرف لما خشيت ما قابلوكش الكاميرات ما قلتش في كاميرات انا نمشي ننظف دمتي و... ونبرع نفسي تودي قاشنين دين نلعب بونس كي تفعل وكنا يعني شفت صوتك في الكاميرات شفت ربك كيف طيحك صح؟ بس لكن والله العظيم ما شفت اي شيء والله العظيم هم كلهم نبي التليفونات يا اخوي وين درتوهم لما خدمتوهم؟ أه؟ والله معكم كل شيء معكم كلها شلتوه غادي مع بعضكم السياره شنو هي اللي رفعتكم؟ مش سياره جاتوا على رجليكم على كراهي جاتوا لجنزوره هنايا بعد ما تمت السرقه لا هو ما جاش معي انا اللي جيت جات هنا وهو مشى مكان ثاني تعرف مكان سكنه لا والله الله اكبر الله الحمد السريه الاولى بخصم بخصم سنكما gashi nan dai abubuwa daidaiwa sannan daga karshe an kama su an kama shi ga wayoyin da suka sata da abubuwan da suka sassata dukansu an kama su za a yi hukunci za a yi musu hukunci daidai da laifin da suka aikata allah ya samu dace polisawan libya sun amsa kiran gaggawa yayin da wani jirgi wanda yake dauke da mutum arba'in ya kife a jiya da daddare People are dying, requesting immediate assistance. You are the closest ship in the vicinity. Over. masu tsaron ruwan na bangaren sprata ne suka samu damar zuwa wurin da gaggawa. A cikin ceton da suka yi wanda ya ɗauki tsawon awa uku sun samu damar ceton mutum 35 tare da mace guda ɗaya 'yan Siriya. a wannan bidiyon yadda kuke gani gashi nan suna ci gaba da ceton mutane yayin da waɗansu sun ɓace ma ba a san inda suke ba. sannan duka mutanen da aka ceta daga wannan abubuwan an ɗauke su an kai su asibiti a nan tripoli sannan kuma za a ci gaba da yin bincike da abubuwa da sauransu sannan a wani bangare na masu tsaron gabashin ƙasar nan sun kama 'yan gudun hijira guda 31 wayanda suka zo daga ƙasashe daban-daban dukansu sub-saharans ma'ana baƙaƙen 'yan sahara wato ƙasar nan ta koma ana kama baƙin mutum yadda kasan akuyoyi babu bambanci tsakanin yadda ake kama akuya da kuma yadda ake kama ɗan adam ya ubangiji allah ka mayar da mu mu lafiya ka ba mu ikon ci gaba da neman arzikinmu ba tare da matsala ba allah ya samu dace